waɗanda suke baya muna fata za a samu nutsuwa kuma Allah ya ƙara mana nutsuwa da ƙarin imani sa'annan kuma wannan fili Allah maɗaukakin sarki ya mana ado da manya-manyan jagorori manya-manyan bakinmu waɗanda suke ba wa addinin musulunci goyon baya dare da rana Allah ya saka musu da alkhairi. cikinsu akwai mai martaba sarkin kanam alhaji muhammad mu'az muhammad allah ya ba shi iko ya halarta allah ya saka masa da alkhairi ga kuma mai girma grand kadi na jihar plateau alhaji ibrahim umar abdullahi ga kuma ko ciyaman na council of ulama na jihar plateau professor abdurrahman lawal ga kuma sole administrator na wato na chairman na karamar hukumar josarewa honorable shehu bala sannan kuma ga kuma sakatare na jihar plateau na jam'iyyar apc honorable bashir musan sati da kuma dcc ibrahim a sadiq acting sector commander na road safety na jihar plateau sannan kuma akwai honorable ado datti honorable abubakar dashe tsohon sakatar alhazai na jihar filato akwai sheikh aminu sadis akwai dr muhammad nazifi daga albayan da sauran manya-manyan baki wanda za mu ci gaba da ambato waɗanda suka halarta allah ya saka da alkhairi kai tsaye za mu kira mai martaba sarkin kanam alhaji muhammadu mu'azu muhammad domin ya zo يقباتد جواب سامي البركة بمرتبة فليتفضل مشكورة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن shugaban majalisar malamai na ƙasa da ƙasa, wanda gayyatarsa ce muka taru nan domin mu saurari karatu daga wajen malaman mu. muna godiya ma Allah da ya sa mu cikin wayanda suka ga wannan rana kuma mai albarka a matsayinmu ba wani jawabi da za mu yi da ya wuce karatun da muka samu a wajen dukkan malamai da suka yi wa'azi abinda za mu ce kawai shine ne muna roƙon Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya ya ba mu daman aiki da abin da aka karanta da mu daga jiya zuwa yau shugaban majalisar malamai muna roƙo da a sanar da mu mu kara himma wajen addu'o'i kuma shugabanninmu musamman mai girma shugaban kasa da kuma jami'an tsaro bisa kokari da suke yi ba za su yi nasara ba sai an yaduwa addu'a shi ubangiji shi ya kawo wannan hali da muke ciki kuma shi zai iya ɗaukewa a lokacin da yake so kada mu zama muna zargin 'yan uwanmu muna raina kokarin da muke yi a matsayinmu na 'yan adam ba za mu yi abin da ya wuce abin da allah ya yi ba to mu koma ga allah wurin da muka kuskure mu yi ta tuba babu abin da ya fi karfin istigifari da neman tuba ya zuwa ga allah da kuma sahihi wato cikakken tuba wanda jini da soka zai yarda cewa zuciya ya tuba daga aikin da ya yi idan muka yi haka za mu samu bakin zaren abin da ya dame muna amfani da wannan dama mu yi godiya bisa ansa kira da aka yi kuma yayin da za a koma muna roƙon Allah ya mai da mu gidajenmu lafiya da ƙasashenmu lafiya kuma muna roƙon direbobinmu a yi haƙuri a tafi cikin nasuwa da kuma kwanciyar hankali da kuma mai da al'amari ga Allah a tashi da wuri a ɗauki hanya da wuri in dare ya yi a yi haƙuri a kwana inda ake da cikakken tsaro domin allah shi yake da al'amari amma mu kula mu kiyaye allah sai taimake mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu alhamdulillah mun saurari jawabi mai albarka mai tsada daga mai martaba sarkin kanan